Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwana wannan majmu'a mai tarin albarka. Barka mu da wannan lokaci kuna tare da almajirin ku Musa Muhammad Abba Muhaddasa. Insha Allah ga wani sirri nan na sata. Idan an yi wa mutane sata kuna son sanin waye ne yayi satan. To za a iya aikata wannan sirrin da izinin Allah za a ga barawon amma a cikin bacci aljani ne zai zo shi a siffan wannan ɓarawon ko kuma dai shi din mudulakan ka gan shi kai tsaye wannan sakan dami da gani ana zana shi a takarda sai a sa shi a ƙarƙashin matashin da zaka ɗora kanka ya dawo yana karkashin kanka kenan inda zaka ɗora ka yi bacci to in Allah da in an zana shi da izinin Allah za a ga wanda ya satan in mace ce in namiji ne in bako ne in ma saninne ne in wanda ba a sani ba ne ba duka za a gan shi da izinin Allah an fahimta yawwa dan wani yana iya a siffan aljani ya siffantu da siffansa ya zo wa mutum a bacci ɗin, kamar akwai sirruka wanda akan yin magana da aljani a cikin bacci wani kuma rohani to duka waɗannan su ne daga cikinsu ne za su zo a siffan wanda ya yi shi sata din to kuma lalle ilalla shi ɗin shi ya yi sata ɗin, an gane ai yawa sakamakon za a alamta maka wanda ya yi satan to shi za a nuna maka surarsa kuma in Allah yarda da izinin Allah in dai aka tuhume shi to shi din ne yawa dan akwai ma wani hanyar kuma da za a iya fahimtan wanda ya satan bako ne ko ba bako ba da dai sauransu wancan kuma gaskiya nau'i ne ma na bincike na hisabi an fahimta ai yauwa ga wadda kuma yake amfani da yake mu'amala da aljani ko ruhani wajen aikin almajiranci to wannan shi kenan babu bukatan ma sai kai wannan kana iya hanyar da kake bi don ka yi mu'amala da ka ko ruhaninka sai ka bi wannan hanyar don ka samu yaƙinin wanda ya sata din an fahimta ga wadda kuma ba sa mu'amala da aljani ko ruhani duk da almajiri da yawa suna son yin mu'amala da aljani ko ruhani kuma na sha yin magana akan wannan gaban shi aljani da ruhani yin mu'amala da shi ba kaman katin waya ba ne don wasu suna ta yin wurdi na mallakar ruhani sai mutum ya ga shiru wani kuma yana son do or diet ne kawai sha yanzu magani yanzu ojenti to ba, ba, ba, ba haka ake ba ana bin shi mataki mataki ne <clears throat> daga ciki hain ba ku wani sirri babban sirri ne guda ɗaya shine idan kamar yadda na sha faɗi cewa wani zai iya mallakan aljani ko ruhani a rayuwarsa wani ko ba zai yi mallaka ba wani idan zai mallaka to wani kala ne ya kamata ya mallaka a matsayinsa na almajiri don yi mu'amala da shi <clears throat> don wani zai dawo yana da ruhanai amma baya magana da su wani kuma bayi da ruhani bayi da aljani amma matsalarsa mustajaba ne sai ya samu mustajaba shikenan in yi addu'a kuma nan take zai ga aikinsa yana tashi wani kuma ko yana da ruhani din in bai bi hanyoyin da suka dace ba to zai ga sunan suna jikinsa amma bai san da za a yi tasarrufin su ba to duk wanda yake son ya sani sirri ne mai girman gaske ku jarraba shi kuma ku gani duk wanda Allah ya sa ya ji odiyon nan ka nemi turaren dan duwala da turaren mai sharif sai ka hada dan kadan kadan ni ma mai gidana ne ya bani sirrin yawa sai ka da yan kaɗan kaɗan idan ka zo bacci sai ka shafa a ƙasan hamatanka na dama da na hagu sai ka ayyana niyan abun da kake so na rohani da kake son ka gani ko aljani wanda za ka yi mu'amala da shi ko kuma Eh, ko shi aljinin ko ruhani kenan to sai sai ka kwanta amma ka tabbatar da ka shafa turaren kawai lokacin dama babu wani uzurin da zaka sake in wurdi ne na dare ka riga ka gama in hira ne ka gama in wani wani karatu tilawa kake da shi koma mai ka tabbatar yanzu kawai kwanciya ne zaka yi da yi sai ka kwanta to in Allah ya yarda <clears throat> ni na faɗa ma wannan abu in Allah da sai ka ga wani mutum ya zo ma a cikin baccin ka zaka yi mafarki ne amma mafarkin ba lalle ka iya fahimtar menene ba saboda shi mafarki na aljani ko ne, ba zai baka abu ne kaman shirin fim ba zai baka abu ne sai kai kaman ka gane shi ya sake ruɗa he wani sabani da ruɗani? A kai ka wannan duniya A kai ka wannan duniya to za ka yi mafarki sai ka ga wani abu zai zo maka a siffa don akwai wanda na faɗa haka na ce ya jarraba shi ya gani ya ce ya ga wani abu ne ya ji muryar mutum amma bai ga mutumin ba amma ya gan shi kaman a hazo hazo hakan nan kaman shi ba a ƙasa ba ba a sama ba amma bai gama bayyana ya dawo mutum ba kuma sun yi magana ya yarda zai mu'amala da shi to kuma kuma ku jarraba dan Allah dan annabi duk wanda Allah ya sa ya dace kuma to shikenan fakat a haka a haka wataran shi yana iya duk da warware maganganun da zai faɗa ma ɗin dole wannan kuma sai ka samu wanda ya kore a harkan sanin aljani ko ruhani shi zai warware ma yadda za a yi ka samu ka yi mu'amala da shi to wani kuma don ka shafa wannan turare da na faɗa din to ba wani ba zai gani ba sakamakon me sakamakon <clears throat> kamar yadda na faɗa wani zai iya yi mu'amala da aljani ko ruhani wani ko ba zai iya ba wani kuma dole ma sai an bincika masa a san wani ɗaya daga ciki ne ya dace dan a haɗa shi da shi an fahimta ai to duka wannan sai an duba ne sai a ga wanda ya dace amma dai wannan sirrin na ba ku shi fisa billa kamar yadda ni ma mai gida na ya bani shi suna da yawa ganin aljani ko ruhani wanda zaka gan shi a bacci akwai turaruka kala kala akwai na alkali goma akwai na shi mai sharif da dan duwala akwai binta haruta ta Umaru akwai dai ga sunan birjik amma ku jarraba wannan duk wanda Allah ya sa ya dace to shikenan sai farin ciki yayi sadaka saboda nuna godiyansa ga Allah subhanahu wataala da ya sa ya aikata sirri kuma ya ga dacin abu an fahimta yawwa to insha Allah ga wanda yake da matsala akan wannan matsaloli na ijaba ko harkokinka sun lalace ko kasuwancin ka ya tsaya ko wani abu kana bukata amma ko bincike akai dan ka san matsalan da ke damun ka ko ka san kai menene cancanta da kai a rayuwa da complete da komai da komai ko kalan sana'a ko matar aure ko ma menene to mutum yana iya yin magana ta wannan lambar tamu ta whatsapp 090 31 4201 insha Allah sai kuma ƙarin bayanin da na saba yi a kowane lokaci shine idan muka ba da sirri ba mu ce karka bayo wani ba amma mutum ya ji tsoron Allah karka canza sirrin don wasu sukan sa son rai a ciki sai da sun mai da shi kaman kasuwanci ban ce muku dole sai kun na muku bincike ko na muku roƙon Allah ba a'a amma ni na baku ne fi sabilillah shi yasa na ce muku duk wanda ya aikata wannan ya ga aljanin ko ruhani a sa to mutum kayi sadaka kayi domin nuna farin cikinka na Allah ya biya maka bukatanka an gane Yau amma ni ban ce in na baka sirri kar ka bayar ba kuma duk sirrin da ka ji na bada a nan social media ko ka kiran a waya na faɗa ma ni na maka izini amma dai kawai ni almuhim abun da nake so shine ka sa tsoron Allah kar ka cutar da wani ko kuma kai din kanka kar ka baddala sirrin in ka zo bawa shi wani ka yi yashi don kusan shekara biyu da suka wuce akwai wani badali da na bayar yadda ake hura wuta a kan ruwa sai na ga wasu sun ɗauka sun yi wani abubuwa da shi kawai insha Allah ban ji daɗin abun ba to akwai sirri kuma da na taɓa bayarwa na turaren bardis nan ma na ji an faɗi wani abu akwai haka da dan haka to in za mu taimaki junanmu ne mu taimaki junanmu tsakani da Allah in ko ba za mu taimaki junanmu tsakani da Allah ba to haɗuwan mu bata da amfani tunda zai dawo muna yaudaran kanmu ne muna cutar da juna kaga bai yi ba yawa tunda me akwai gobe kiyama ko babu duniya in almuhin ka cutar da mutum a rayuwa ne to dole gobe kiyama za ku tsayu gaban Allah Allah ya muku hisabi to kaga bai yi ba a matsayin ka na dan adam aƙide musulmi kuma kai tsinci kanka cikin al'ummar Muhammadu Rasulullah to kamata yi ka san menene ya kawo ka duniya mutum ya tsaya ya aiki tsakaninsa da Allah in zaka bada sirri ka ba shi tsakani da Allah in an baka sirri in zaka yi ka yi yaqini cewa in kai shi zai yi fakat kenan amma an bada sirri mai kyau kai kuma he ka sa rai ka sa son rai ka baddala shi don ka cutar da wani ko don ka wannan to baka cuci kowa ba kai ka cuta saboda duk kowane dan adam dan adam baya cutar da dan adam yanzu nan ni din nan ko in na muku ƙarya a social media nan to ban cuce ku ba ni na cuci kaina in gaskiya na faɗa muku to ban ƙare ku ba ni na ƙare kaina in lada ne in aikin kwarai na nuna muku in na baku sirri tsakani da Allah kuka aiki da shi kuka ji kwarai kuka ce Allah ya saka to ni za a rubuta ma ladan in kuma na faɗa muku abun da kuka ɓata rai kuka ce Allah ya isa ba kun yi asaran kuɗaɗen ku ba to ni za a rubuta ma zunubin kun ga ban cuce ku ba ban amfane ku ba saboda haka kowane mutum ya sani yana aiki ne fa don nasa makoma to insha Allah kada dai na tsaya ta Allah samu dace wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh